assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga wani sabon platform na naira duk da yanzu naira platform ya zama abin da ya zama so amma har yanzu akwai waɗanda suke buƙatar irin wannan platform ɗin so shi isa muka ce bari mu kawo mutane sabida still akwai masu so so idan mutum ya shiga link ɗin gashi nan sai ya taɓa nan gurin rijista so da ka taɓa nan wajen rijista zai nuna ma kamar haka inda za ka shiga ka cike wannan guri gashi nan an rubuta create an account So sai mutum ya ɗanyo scrolling zai ga abubuwan da zai cike duk kun gansu nan a ƙasa sai mutum ya ƙarasa register. So yanzu bari mu nuna muku dai abubuwan kamar yadda dai aka saba nan mutum ya sa sunansa, nan mutum ya sa surname ɗinsa sai kuma nan mutum ya sa username, nan kuma mutum ya sa lambar wayarsa, nan kuma mutum ya sa email, sai nan mutum ya sa password ya ƙara sa password sai mutum ya tikin nan gurin da aka rubuta I agree. So in mutum ya tikin kawai sai ya taɓa register. So da ka yi register sai ka dawo sai ka wannan shine inda fuskar za ta buɗe ma so da ta kawo ka nan gurin za ku ga wannan shine ainihin dashboard so ga abubuwan da nan da suke akan dashboard za ku ga kun ga wannan dashboard din yayi highlighting so it means kenan akan dashboard muke so za ku ga gashi nan wannan gurin da aka rubuta dashboard za ku ga ya yi wato alamar yellow to akai muke so nan wajen log interest withdrawal settings log out So bari mu yiwo kasa kuma za ku ga inda mutum zai ga wallet ɗinsa. So idan kana da kuɗi za ka ga ka a cikin nan total balance ɗinka da abubuwa duk da suka kamata. So za ku ga gashi nan duka zero zero ne tunda yanzu muka yi rijista na account ɗin. So bari mu yiwo sama sai ku ga nan kuma wajen referral code ne. Link in mutum yana so ya kwafi link ɗinsa ya tura. So da ka taɓa nan gurin za ka kwafi link ɗinka sai ka tura waɗanda kake so ka tura su yi rijista. So bari mu shiga nan gurin wato nan sama ɗin nan inda za mu shiga cikin menu na shi in mutum yana so zai sa kuɗi so da ka shigo nan gurin za ku ga ƙasan dashboard ga guri nan da aka rubuta investment plan so a cikin nan mutum zai ga plan plan ɗin sai mutum ya zaɓi wanda yake so kun gan su nan inda aka rubuta investment plan to da ka taɓa nan so za ku ga ga plan plan ɗin nan za ku ga kun ga wannan na farkon shine in mutum ya sa dubu uku zai samu ɗari uku da sittin kullum so za ku ga gashi nan for eight times eighty times wato so wannan kenan su tamanin. so zai zama kenan kwana tamanin kullum za ka samu sittin so shine SR1 kenan sunan wato plan ɗin wannan na farkon so sai na ƙasa shi kuma wanda za ku ga SR2 ne shi kuma mutum zai samu ɗari bakwai da ashirin idan mutum ya sa wato shida kullum za ku ga gashi nan in mutum ya sa dubu shida kullum zai samu wannan sai wannan kuma shi kuma one two mutum zai samu in mutum ya sa ten k sai wannan in mutum ya sa wannan duk dai ga nan za ku ga har zuwa na ƙarshe wanda mutum zai samu dubu ɗari da ashirin in mutum ya sa 1 miliyan so haka haka tsarin plan plan ɗin yake so sai mutum ya zaɓi wanda yake so a misali za mu shiga za mu sai wannan na farkon ɗan dubu uku so in mutum ya taɓa nan kurin invest now so a nan mutum zai ga details na account ɗin da zai yi recharging so za ku ga gashi nan zai buɗe wato gashi nan yana ƙoƙarin buɗewa so ga guri nan a ƙasa an rubuta pay now so nan mutum zai taɓa to da mutum ya taɓa wajen da aka rubuta pay now ɗin nan sai ya zaɓi invest now so sai ka sa kuɗin a misali bari mu sa dubu uku so da mutum ya sa kuɗin sai ya taɓa indes na ɗin nan so zai kawo ka inda za ka kwafi information na payment gashi nan bank payment information so wannan shine account number da mutum zai amfani da shi so gashi nan ga account number nan ga kuma routing number nan wanda za ka yi attaching da shi sai kuma nan so nan kuma ƙasa ga information ɗin wato detail ɗin naka nan so bayan mutum ya gama tura kuɗin so a ƙasa kuma akwai wajen proof of payment inda mutum zai sa wato wato sender name da bank da account number duka za ka sassa na information ɗinka sai kuma ka ɗau wato shot da na kuɗin da ka tura ko kuma receipt sai ka tura musu sai kawai ka rubuta send proof of payment so da ka tura shi kenan sai ka dawo baya so za ka ga sun sama ka a cikin wallet ɗinka so zai ka fara samun wato ribar ka na abun da ka sa. So kun gan shi nan za ku ga nan zero zero to a nan mutum zai ga sa in mutum ya yi recharging sannan kuma da ribar ka da duk wani abu da mutum zai samu na return so a nan gurin zai gani. So na referral link shi ma duk mutum zai gani in ka shiga referral za ka ga akwai abubuwa da yawa a ciki so wannan kenan.